This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fayya ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar goma sha biyu ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zara Hezbollah ta ce ta kai farmakin makamai masu linzami da suka auna wani sansanin sojin Isra'ila ukraine da rasha sun yi ikirarin katse hare-haren jirage marasa matuka a kiev da ukraine sannan mazauna jihar florida sun hau kan tituna da ke cike da ruwa don tattara tarkace sannan sun duba irin barnar da guguwar hurricane newton ta yi a gidajensu kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda har yanzu a Najeriya matsalar garkuwa da mutane ke ci gaba da shafar ayyukan noma da tattalin arzikin al'umma musamman ma a arewacin kasar. Wani gonakin da muke da su waɗanda ya kamata mu noma mun haƙura ba yiwuwa mu noma su saboda in ka shiga za ka shiga damuwa in an riƙe ka ba ka ƙara noma ka shiga uku kenan. sannan kungiyar dillalan man fetur ta najeriya ta bayyana cewa yanzu sun samu daidaito da kamfanin man kasar na nnpcl bisa wasu sharɗa da suka cimmawa bayan ikirarin da ta yi na rufe ɗaukacin gidajen manta sun ɗan rage farashi ɗin sai muka ce to tunda dai al'umma suna cikin mawuyacin yanayi to bai kamata mu rufe gidajen mu ba kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya tare da baba yakubu makeri Baya ga haka kuma muna tafi da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. hezbollah ta ce ta yi ruwan makamai masu linzami da suka auna wani sansanin sojin isra'ila a ranar asabar yayin da dakarun isra'ila suke ci gaba da fafatawa da mayaka a lebanon da gaza a ranar yom kippur rana mafi daraja a addinin yahudu mutane sun ɗauke kafa a biranen da ke kewaye da isra'ila yayin da aka rufe kasuwanni an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da ababen sufurin kasuwa yayin da yahudawa suka dukufa azumi da addu'o'i a ranar da aka ayyana shi da ranar neman rahama sai dai kasancewar kasar tana yaƙi da hezbollah da hamas dakarun isra'ila sun ci gaba da fafatawa a yankin arewaci da kudanci a daidai lokacin da take fuskantar sukar suka akan raunata ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya masu tabbatar da zaman lafiya a lebanon su hudu hezbollah wacce ta rasa shugabanta da wasu jerin manyan kwamandojinta a wasu hare-haren da isra'ila ta kai tun farkon yakin a lebanon tun farkon yakin a tun farkon yakin a lebanon ta faɗa a ranar asabar cewa ta kai farmaki wani sansanin sojin isra'ila da makamai masu linzami a kudancin birnin haifa rasha ta faɗa yau asabar cewa ta kakaɓo jirage marasa matuka 48 da ukraine ta kai mata hari da su yayin da kiev ita ma ta bada rahoton kakaɓo jirage marasa matuka 24 da moscow ta kai mata hari da su sojojin saman ukraine sun ce an harbo makaman mizal da yawa daga yankin belgorod da ke kan iyakar rasha ba tare da bayyana irin makaman na nukiliya ko adadinsu ba ta ce rasha ta auna ukraine da jirage marasa matuka 28 wanda ta kakkaɓo 24 daga cikinsu a yankin sumi poltava nipopetrovsk mikolayev da harsan sannan shugaban ma'aikatar ukraine ya ce dakarun kiev sun yi nasarar auna wani ma'ajin mai cikin dare a gabashin yankin da rasha ta mamaye a yankin lugansk lamarin da ya haddasa gobara bata ba da bata yi wani karin bayani ba amma bata yi wani karin bayani ba ta ba da wani karin bayani ba bata yi wani ƙarin bayani ba moscow bata tabbatar da an kai harin ba sai dai kuma ma'aikatar tsaron rasha ta ce dakarunta sun kakkaɓo jirage marasa matuka 48 da ukraine ta kai mata hari da su cikin dare wanda suka hada da wurare 17 a kudu maso gabashin yankin krasnodar 16 a yankin tekun azov da guda 12 a yankin kan iyaka da ke lusk mazauna jihar florida sun fito kan titi don tattara tarkacen da suka bazu a kan titunan sannan sun duba irin barnar da guguwar hurricane ta yi wa gidajensu bayan da ta ratsa wuraren da suke gabar teku a ranar juma'a sannan ta rikide zuwa mummunar tornadoes akalla mutane goma sun mutu sannan masu aikin ceto suna ci gaba da ceto waɗanda suke raye barazanar kariyar da ke tattare da turakun wuta da shiga cikin ruwa inda zai iya kasancewa abubuwa masu hatsari suna yawo a ciki to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da addabar al'umma a Najeriya. Ayyukan ta'addanci da matsalar garkuwa da mutane na ci gaba da shafar ayyukan noma da tattalin arzikin al'umma musamman ma a arewacin ƙasar. Wakilinmu Sani Sha'aibu Malamfashi ya haɗa wannan rahoto a game da lamarin. Tabbas ayyukan ta'addanci ya dakushe noman abinci da harkar kasuwanci a yankin Arewa. Shin ko koyaya noman bana ya kasance a jihar katsina alhaji salela ahmed babban manomi ne a jihar gabin da ke cewa sai dai mu gode ma Allah saboda lokaci ya yi da za mu godiya ko cikin wani hali kace sai ka gode mashi hmm. amma magana ta gaskiya ita ce gonakin da muke da su waɗanda ya kamata mu noma mun haƙura ba yiwa mu noma su saboda in ka shiga za ka shiga damuwa in an riƙe ka ba ka ƙara noma ka shiga uku kenan to maka gonan ma ita kanta ai ita kanta tashi hankali ne shigar ta so mun hakura mun yanzu mun koma wajen gabas nan hanyar daura nan ne suke da peace nan muke aran gona muna haya muna ba da mu namu wanda muke da shi mun hakura to shine zamu dan noma abin da zamu ci irin abincin da zaka ci ba irin wannan noman da muka saba ba ka je ka noma hekta goma ko ishirin yanzu babu wannan mun bar gonakin sun zama saura ba mai noma ciki saboda banditry da Allah ke in ka shiga a kama ka in ma baka shiga baka tura mutane ba wakilci ba amana so za ka yi abin ba zai yi ba sai dai haƙura a yi abin da ka ba zai iya yi ba mu yanzu abin da muka dogara da shi shine mu noma abin da za mu ci kada shekarar ta kare baka da abin da za ka ci a gidanka shine kawai alhaji dauda karfe shi ma babban manomi ne ga abin da ke cewa to tsakani ga allah wannan yanayi da ake ciki sai dai mu ce la hawla wala quwwata illa billah hmm. a halin gaskiya duk manomin da ke arewacin najeriya yanzu yana cikin yanayi yana kuma cikin hali don magana da ake yanzu ba wai ta me za a yi kasuwanci da wajen magana me za a ci ne ni kaina na fasin ina da gonakin da wallahi yanzu na kai shekara shida bakwai ban je su ba saboda shi numan da nan kuma ta ake noman dan abin da za a sai da a hidindumu da sauransu to yanzu mun kai matsayin da kawai ana noma abin da za a ci ne shi ma abin da zaka noma in ka ci ba isa ka zai ba tunda zaka noma masara ne ita kadai zaka ci za ka nemi magi za ka nemi manja za ka nemi sauran abubuwa mm. so hali ya kai hali yanzu ba manomin arewa ko kuma talakan arewa ba magana ilimi yake ba ba magana lahiya yake ba ba magana wani jini da rayuwa yake ba magana ce ta me za a ci gonakin ana iya zuwa na nesa yo na ce maka tawa shekara bakwai ban je ba zai iya zuwa sai na bayan gari sai na bayan gari kuma bayan gari to bayan gari gona bayan gari guda nawa ce yan ƙauyuka ne ga duka kusan eh, gona ba ce wuce rabin hekta ba ko hekta ɗaya asalin gonar an gari da a kube ake noma da barkono da su to yanzu ita ke noma masara ita ma baka yi noma masara saboda sha'anin tsaro in ka noma da barayin sun zan suke boya saboda ka sai dai a noma abubuwa shot wanda ba ke gare su ba na kuma zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina asp abubakar sadiq game da wannan lamari alhamdulillahi muna nan tsaye kan wannan al'amari akwai tsare-tsare na musamman tun daga wato matakin farko na wato angoni har zuwa ga namu namu jami'an tsaro a ganin cewa al'umma sun samu sun ribaci amfanin gonan da suka noma kuma bisa ga haka ne muke ƙara kira ga al'umma da su taya musa ido na zirga-zirgan mutum ko mutane ko duk wani abin da yake ba a yarda da shi ba kuma a yi gaggawar sanar da mu idan an ga wani abu wanda yake ba daidai ba kamar da ya kama na zirga-zirgan al'umma ko wasu bata gari domin maɗauka matakin da ya dace. Karancin hatsi a kasuwa na iya haddasa tashin farashi ce maka ga sauran bil'adama. Hanya ɗaya shi shine a kawar da ta'addanci a ƙasar baki ɗayanta. Sanshi Abin Fashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. a gaida sani sha'aibu malumfashi ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da kuma instagram ga ci gaban labaran duniya yau asabar china ta ce za ta saki wasu kudade na musamman da za su taimaka wajen tada komadar tattalin arzikin kasar wanda ke zaman alama ta shirin ta sakin makudan kudaden da za su tallafa wa bankuna farfado da sana'ar gidaje sannan ya sauƙaƙa basu sannan sukan da ake bin gwamnati wanda ke zaman wani bangare na ɗaya daga cikin manyan matakan tallafi ah, da birnin za ta ɗauka cikin shekaru wannan shirin na zaman wani bangare na jerin matakan da beijing take shirin ɗauka na daidaita al'amura tsawon shekara guda da fannin kasuwancin gidaje ya fara fuskantar koma baya wanda ya addabi wato tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya dan rashan nan mai adawa da dokokin gwamnatin kasar alexei navalny wanda ya taba kasancewa babban abokin adawar siyasar shugaba vladimir putin kafin mutuwarsa a watan fabrairu ya san cewa zai mutu a gidan kaso bisa bayanan da aka wallafa akan mutuwarsa wanda ake shirin kaddamar da shi a ranar 22 ga wannan wata na oktoba mai ci mujallar da new yorker ta wallafa wani sashen littafin a ranar juma'a wanda ya kunshi kaɗan daga cikin rubutun da navalny ya yi a gidan kaso da ma gabanin nan zan yi sauran rayuwata a gidan kaso sannan zan mutu a nan abin da ya rubuta a ranar 22 ga watan maris na 2022 kenan. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. har yanzu dai muna Najeriya inda bayan ikirarin da ta yi na rufe daukacin gidajen manta kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya ta janye kudirin inda ta bayyana cewa yanzu sun samu daidaito da kamfanin man kasar NNPCL bisa wasu sharda da suka cimmawa. wakiliyar muryar amurka rikayya basha ta zanta da shugaban kungiyar dillalan man fetur ta wayar tarho game da janye wannan kudirin da suka yi inda ta fara da tambayar shi dalilan da ya sa suka yi yunkurin rufe gidajen man nasu tun farko saboda bambancin yadda suke sai da mai a cikin gidajen mansu suka nuna cewa za su ba mu wannan mai akan mayar da suke sai suwa a cikin gidan mansu ko kuma sama ma ga yadda suke sai suwa a gidajen mansu To amma a halin da ake ciki dai a yau kuma an daidaita wannan an ɗan samu ragowa <clears throat> na wannan yadda suka ce mu sai da sun ɗan rage farashi ɗin sai muka ce to tunda dai al'umma suna cikin mawuyacin yanayi to bai kamata mu rufe gidajen mu ba. Ka bayyana cewa za a samu saukin farashin litar man fetur tun da NNPC ta rage muku. Kana ganin yanzu kamar a nawa talakawan kasar za su iya samun litar man fetur a gidajen mayukan ku. Eh to kamar halin da ake ciki yanzu dai da shike an riga an cire tallafi baki daya kuma shi kai ne dangote ya fara sai da man shi to muna kyautu zaton cewa in allah yarda al'umma za su fara samun saukin wannan mai amma ke san abu ne idan an soma shi ba za a sami saukin cikin karamin lokaci ba. Nan da yaushe kuke gani za ku fara siyan mai a wajen kamfanin Dangote? A halin da ake ciki yanzu muna saurare idan suka biya mu bashin mu lokacin muna kyautu da zaton cewa kamar yadda ainihin hukumar NDPPRA ta yi muna alkawari na cewa za ta ba mu lasin ɗin da za mu ci gaba da sayan mai ga dangote to idan har wannan alkawari da suka yi suka cika to kenan kega kenan bai zama wajibi ba dole sai mun je ga su npc mun sai kaya gare su da za mu yi za mu duba duk inda muka ga cewa kaya fi sauki a gare mu sai mu je mu saya sa'annan kuma za mu yi kokari mu ma mu zanka shigowa da mai namu kamar yadda sauran kamfunan mai ke shigowa da shi. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin kamfanin NNPC amma hakan bai samu ba domin ba amsa wayar da na yi musu da kuma saƙon karta kwana da na aiki musu ba. Comrade Isa Tijjani tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ne a Najeriya kuma ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamurin da suka shafi yau da kullun ya bayyana cewa irin wannan turka-turka da ke faruwa tsakanin kamfanin nnpc da dillalan man fetur abin takaici ne wannan yanayi da ake ciki yanzu a tarayyar najeriya abin takaicin shine matsayi da shi shugaban kasa yake ɗauka ko ya ɗauka ko ah, ah, ah, fadar shugaban kasa suka ɗauka na barin nnpc wai ta ci gashin kanta an taba a ci gashin kai ku da ba ku da kaya su ba refining suke ba Fatakwal refinery ba ta da ba ta komai Kaduna refinery ba ta komai Warren refinery ba ta komai to ta meye ta wani dalili wani hujja za a ce su ma suna da rawar da za su taka ai su eh, dalalamai mai sun sun sun sun makarama mutanen da aka dinga gasa muku gyada a hannu da kudaden ku a hannunku ku ne gadarar amma kamar da ku kaman ku ne ma ba ku san abin da kuke yi ba menene haka a bari mana dangoten ya fidda man yan su saya a hannunsa yan najeriya dai na mamakin yadda farashin litar man fetur ke ci gaba da hauhawa a kasar duk da cewa kasar na gaba-gaba cikin jerin kasashen da ke da albarkatun mayi a duniya rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha Kada dai a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka za a iya ziyartar shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku wani rahoto ne akan yadda rashin kyawun hanya a Najeriya yake lakube rayuka a ƙasar. Batun rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale. Lamarin da ke sanadiyar haddasa hatsarin ababen hawa da kuma lakumin rayuka masu dimbin yawa a kasar. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana rahoto akan haka. Matsalar rashin kyawun hanyoyin mota na ci gaba da jefa dubban jama'a cikin mawuyacin hali a jihar Niger Najeriya. Wannan lamari dai ya sa a yanzu haka sama da kwanaki biyar kenan da babbar hanyar da ta haɗa mina zuwa kwantagora ta zarci zuwa birnin kebbi da sokoto har ma da ƙasar jamhuriyar nijar ta rufe a sakamakon faɗuwar wasu manyan motoci da suka rufe hanyar a daidai garin zangeru lamarin da ya sa alatilas ƙananan motoci suka koma bin kan hanyar jirgin ƙasa da ta ratsa garin kundu lamarin da ke da matuƙar haɗari ga rayuwar al'umma. Ɗaya daga cikin masu ba da agaji domin ganin ƙananan motocin sun wuce ta kan hanyar jirgin ƙasa Muhammad Awal Kundu ya ce lamarin fa akwai matuƙar tayar da hankali saboda haka akwai buƙatar sanya hannun gwamnati cikin gaggawa. To game da wannan hanyar gaskiya wanga al'amarin wanda yawa mu Allah godiya tun da ya bamu mu da lafiyar mu kuma ya bamu mu abin da zamu ci amma ya kamata gwamnati ta taimaka mana ta tallafa mana ta tallafa mana da wanga al'amarin. Ina ga inda jirgin ƙasa ke bi na motoci ke bi haka abin yake dama ko. Inda jirgin ƙasa ke bi motoci ke bi inda motoci ke bi ga hanyar su can gosilo ya hana motoci su wuce mota ta faɗi saboda ba hanya suna makalewa to shine ne aka samu gosilo silo motoci sun dawo suna bi hanyar jirgi mutane na wahala ga masuna ga yara da kawa ga ake tafiya ana nan to mu muna tallafa ma jama'a ne saboda a samu da rawala ka a samu rauni to shi a dalilin tsayawan wannan duk wanda ya zo muna kwantiyon wurin saboda ka a samu matsala raba ta kasa raba ta kasa sauke ta yawwa sauke ta a hankali akasarin direbobi da na samu a daidai wannan lokaci da suke ƙoƙarin hawa kan hanyar jirgin ƙasan rayuwarsu tana cikin wani yanayi na ɓacin rai ɗaya daga cikinsu da na samu sa'a ya yi magana da ni a takaici. Na suna fa? Suna na David daga Kagara. To gashi ka makale nan zangeru kai ma, me za ka ce? Gaskiya abu ya zama wani babban aiki. jiya wani su abokan na sun sun fasa tayar su kusa guda uku a nan wurin taya daya kuma ana sai da ta dubu arba'in ne a nan waje ba karamin wahala muke sha ba wallahi to kiran ku ga gwamnati to muna kiran gwamnati ta yi abin da za ta yi da wuri da Allah to shugaban kungiyar direbobin tanka masu dakon mai daga kudancin Najeriya zuwa arewacin kasar a jihar Niger Comrade Faruku Kawo ya ce lamarin lalacewar hanyoyin mota a Najeriya akwai matukar tayar da hankali. So matsalar hanya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. because yau in ka fito tun daga lagos babu inda kake shakku kaman ka iso makwa da ka iso makwa duk wani lissafi da ka sani ya riga ya jagule maka yanzu wannan hanya ita kaɗai ce hanya ɗaya tilo wadda ta rage wadda in ka shigo makwa za ka zo bidda daga bidda ka zo lafai ka fito mina ita kaɗai ce ta rage mana yanzu a niger state sannan in ka zo zungiru ma daɗa masifa ta karu da da Da ana biyowa daga bidda ka shigo cikin lemu ka bullo zungiru yanzu ba wannan hanya ta riga ta mutu yanzu hukumomin eh. nan suna cewa hanya hanya nan ta gwamnatin tarayya ce kuma duk kusan hanyoyin ma haka suke faɗi kana ga wannan dalili ne koko wannan ba dalili bane alhaji ai akwai hanyoyi wanda yake su na gwamnatin tarayya sannan kuma akwai hanyoyi na ita ainihin gwamnatin jiha to ai in aka ce babu hanya yanzu wace hanya kenan muke da ita gaba ɗaya dukkan Niger State wace hanya muke da ita yanzu in ka ɗauka daga bakin makwakace kana buƙatan kwanta gora can kan ma ta riga ta rufe gaba ɗaya sarorin da aka yi biliyoyin kuɗi ne aka rasa wurin wannan ita automatically ta riga ta rushe babu ita daga nan ta gina in ka ce kana buƙatar katon makera ita ma ta riga ta kulle babu ita kwata-kwata ba hanya ba komi kamar rijiya wurin yake yanzu yau akwai gidajen mai da yake motoci suna hanya makale gidajen mai duk sun bushe ba mai yanzu muna neman motan ga sun shekaran da ana neman gas a kai shi kamfani wallahi ba a samu ba don motoci ba hanya ba inda zaka je wannan abin in ya ci gaba masifa ce za ta karu mustafa. saboda ba maganan tankuna bane ko magana ce ta kasa gaba ɗaya duka to kwamishiniyar harkokin sufuri ta jihar Niger Hajiya Hadiza Idris Kuta ta ce gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakin magance wannan matsala. Domin kuwa a yanzu haka ma sun tura jami'ansu zuwa wannan yanki. a ya janye wannan Jihar Niger dai ta daɗe tana fama da matsalar rashin kawon hanyoyin mota da akasarinsu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne da a yanzu haka kusan kashi 80 cikin 100 na hanyoyin motan ba su cikin hayyacinsu. Shugaban kungiyar direbobin tankar Comrade Faruku Kawo ya yi bayani irin asarar da suke tafkawa a sakamakon lalacewar hanyoyin motar a Najeriya. Girma harin da muke Mustapha abin ya ɓaci. Because yanzu dai in ka duba motan fetur kawai ana magana wurin miliyan hamsin da wani abu ne yanzu motan fetur. Gas kam shi ba a ko magana sai ya kai miliyan sittin da wani abu. To cikin wannan satin da ya wuce zuwa zuwa yanzu mun rasa mota sun yi goma sha wani abu. Sati guda kadai. Sati guda kacal daga bakin Friday da ta wuce zuwa Friday jiya mun rasa mota wallahi sun kai mota goma sha wani abu. Wayanda suka zube kayan ya zube warwas babu ci. Wata ta makale cikin rami an je a ja gaba ɗaya duka an faji tuniyar din tanki ya fashe. Asarorin rayuka da dukiya da ake ai na abin ya yawa sosai. Sai dai kokarin jin ta bakin ma'aikatar sufuri ko ta ayyuka a Najeriya akan wannan lamari ya ci tura bincike. bincike da muka gudanar dai ya nuna akwai manyan garuruwa da babbar hanyar motar da ta hada arewacin Najeriya zuwa Legas da sauran jihohin kudu maso yamma musamman garuruwan da ke tsakanin birnin Gwari zuwa Makwa da a yanzu haka sun tashi saboda manyan motocin dakon kaya sun daina bi waɗannan hanyoyi. a sakamakon lalacewarsu lamarin da masana suka ce ya taimaka wajen samun karuwar ayyukan ta'addanci a wannan yankin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoto. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilin namu Mustapha Nasiru ba tsari. Yanzu a madadin wakilin namu a jihar Mina yanzu a madadin wakilin namu a jihar neja mustapha nasir batsari da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba yako makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To Dalla. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. ya ce a gaskiya nuna damuwa da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi akan matsalar karuwar cin zarafin 'yan mata a ƙasar mu najeriya wannan abin dubawa ne tabbas ana cin zarafin mata walau ta hanyar garkuwa da su ko ta zamantakewar auratayya a cikin gidaje fatan mu dai shine allah ya kawo daidaituwar al'umma akan cin zarafin 'ya'ya 'ya'ya mata. Sakon Sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce salam VOA Hausa. Allah ya sa taron duba hanyoyin tattara kudaden haraji wanda za a yi wa al'umma aiki da su da shugabannin kananan hukumomi suka yi a Nijar Allah ya sa taron ya cimma nasara. Wannan kuma saƙo ne na haɗin gwiwa daga Sinusu Madatti da Magaram da Isuhu Makeri datti da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da Raka duka daga jamhuriyar Nijar. Suka ce salam BOA sakawa kafafen yada labarai masu zaman kansu da na sada zumunta na kasar kamar takunkumin hana yin magana game da lafiyar shugaban kasar paul wanda ya batan dabo yau kusan wata guda da gwamnatin kamar ta yi duk kuwa da cewa tsarin mulkin da kamar ke yi wato demokradiyya ne wanda ya ba wa 'yan kasar damar yin tsokaci sai dai mu ce kai kyau demokradiyyar mu ta afirka domin kuwa babu abin da ta tsinana mana face tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da yin kaka gida a bisa madafun iko da kuma sace dukiyar ƙasa gami da gallazawa bayan allah talakawa Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Saƙon ya ce Salam VOA Hausa. Gwamnatin shugaba Tinubu ta cire tallafin man fetur da tallafin wutar lantarki da tallafin aikin hajji. Wannan lamari abin bakin ciki ne da takaici matuƙa. Daga ƙarshe saura a cire iskan da talaka ke shaƙa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zara a takaice, Hezbollah ta ce ta yi ruwan makaman misal da suka hauna wani sansanin sojin Isra'ila a ranar Asabar yayin da dakarun Isra'ilar suke ci gaba da fafatawa da mayaka a Lebanon da Gaza a ranar Yom Kippur, rana mafi daraja a addinin Yahudu. rasha ta faɗa yau asabar cewa ta kakaɓo jirage marasa matuƙa 47 da ukraine ta kai mata hari da su yayin da kif ita ma ta bada rahoton kakkaɓo jirage marasa matuƙa 24 da moscow ta kai mata hari da su sojojin saman ukraine sun ce an harba makaman misal da yawa daga yankin belgorod da ke kan iyakar rasha ba tare da bayyana irin makaman nukiliyan ko adadinsu ba mazauna jihar florida sun fito kan tituna kin ruwan da ya ambaliya a kan titi don tattara tarkacen da suka bazu a kan tituna china ta faɗa a ranar asabar cewa za ta saki wasu kuɗaɗe na musamman da za su taimaka wajen tada komadar tattalin arzikin ƙasar wanda ke zaman alama na shirin kashe makudan kuɗaɗe da za su tallafa bankuna farfaɗo da fannin kasuwancin gidaje da sauƙaƙa basussukan da ake bin gwamnati wanda ke zaman wani bangare na manyan matakan tallafin da To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana. za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta bada umarni. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ku.